This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 16 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Ibrahim Firayim Ministan kasar Slovakia Robert Fico yana cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai bayan da aka harbe shi jiya Laraba. ministan tsaron isra'ila yof galan da firan minista benjamin netanyahu na gardama akan batun kafa gwamnati a gaza a bayan yaƙi sannan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar da tallafin soji ga ukraine na dalar amurka biliyan biyu to kanin labaran kenan A babin rahotanni za a ji cewa yayin da rundunar sojin saman Najeriya ke fafutukar kare kasar daga kalubalen tsaro iri-iri za ta karbi bakuncin kasashe akalla talatin wajen bukukuwan cika shekaru 60 da kahuwa. Rundunar sojojin sama ta ba da gudumawa mai yawa a bisa sha'anin tsaro ga dukkan 'yan Najeriya. To wai me yasa matsalar tsaron Najeriya ta kici ta kicinyewa? Kowa yau yana so ya ga ya kudin kowa yana so ya ga cewa ko me za a yi a yi da shi kuma a kasar namu sai kana da wani abu. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da taɓo batun rigingimun gidajen aure. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniyar kamar yadda muka same su dalla-dalla. Firaministan kasar Slovakia Robert Fico yana kokarin ceto ran shi bayan da aka harbe shi da ranar jiya laraba bayan kammala taro da manyan kusoshin gwamnatin kasar a birnin Handlova bisa sanarwar da aka wallafa a yanar gizo. an harbi fiko sama da sau ɗaya sannan yana cikin yanayin rai kwakwai mutu kwakwai sakon da aka wallafa a shafin shi na facebook yana cewa a halin yanzu dai yana cikin jirgi mai tashin ungulu akan hanyarsa zuwa baska bistrika kasancewar za a ɗau lokaci mai tsawo kafin a isa wato kafin a kai garin la'akari da irin kulawar da yake bukata mai sarkakiya firaministan mai shekaru 59 ya gamu da tsautsayin ne bayan da wani harsashi ya same shi a ciki bayan harbin da aka yi daga harabar ginin al'adu na handlova inda fiko yake ganawa da magoya bayan shi abinda kafafen watsa labaran cikin gidan kasar suka ruwaito kenan tuni 'yan sanda suka tsare wani da ake zargi da harbin kamar yadda tashar cikin gida ta ta3 ta ruwaito an sake zaben firaministan mai aƙidar kyautatawa al'umma a karo na hudu bara a bayan da jam'iyyarsa ta yi nasara a zaben 'yan majalisa bayan da suka kammala yakin gangamin neman zaɓe wanda ya mai da hankali akan goyon bayan rasha da kyamatar amurka Ministan tsaron Isra'ila Yov Gallant jiya Laraba ya yi wa Firaministan Isra'ila suka bisa gazawarsa da kirkiro dabarar da tafi da al'amuran gwamnati a gaza bayan kammala yakin isra'ila da hamas to sai dai shugaban na isra'ila ya ce babu dalilin yin hakan har sai sun tabbatar da nasara a kan hamas cikin wani yanayi na saɓani da ba a saba gani ba tsakanin shugabannin biyu cikin wata sanarwa ta kafar talabijin galant ya bayyana cewa baya goyon bayan isra'ila sojojinta ko farar hula ta jibinci al'amura a gaza yankin da yake gabar tekun mediterranean wanda ya kasance tushen filastinawa akalla miliyan 2.3 tun watan oktoban bara nake kokarin jan hankalin manyan gwamnati akan wannan batu akai-akai kuma ya zuwa yanzu ba a ce min uffan ba in ji galan Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya sanar da baiwa Ukraine dalar Amurka biliyan biyu a zaman tallafin soji da zai taimaka ma Ukraine yayin ziyararsa ta wuni biyu a Kiev. sanarwar na zuwa ne yayin da dakarun ukraine suka janye a wasu sassan arewa maso gabashin kasar biyo bayan wata zazzafar fafatawa da dakarun rasha jiya laraba rasha ta ce dakarunta sun ce wasu matsugunai biyu da ke yankin kharkiv inda dakarun rasha suka zafafa hare su ya dawo karkashin ikonsu sojojin rasha sun kuma kai harin bam a shafchan kisfi gundumar tsaki a kharkiv bisa bayanan gwamnan yankin ole hubuf wanda ya wallafa sanarwar ta manhajar telegram yana cewa harin ya yi sanadiyar jikata wasu mutum biyu sannan kuma ya lalata wani gini mai hawa biyar to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda rundunar sojin saman ƙasar ke shirin karɓar bakuncin ƙasashe aƙalla talatin a wurin bikin cikarta shekaru sittin da kahuwa. A daidai kuma lokacin da take faɗi tashin kare ƙasar daga nau'ukan matsalolin tsaro. Daga Abuja ga Hassan mai na kaina da cikakken rahoton. This year, the Nigerian Air Force will be celebrating its 60 years of existence. The Diamond Jubilee anniversary is not only a time for celebration, but also a moment for deep reflection on our accomplishments, challenges, and charting the way forward. Air Vice Marshal Michael Ekweme ke wa 'yan jaridu karin bayani dangane da shirye-shiryen bikin cika shekaru 60 da kafa rundunar sojojin saman Najeriya da rundunar ke cewar ba wai lokaci ne kaɗai na biki ba amma dai wani yanayi ne da za a yi ta akan nasarori da kalubale da aka fuskanta cikin waɗannan shekaru 60 air vice marshal ekwemi wanda ya bayanin cewa rundunar sojojin saman najeriya ta shawo kan ɗimbin kalubale irin na sabbin matsalolin tsaro da kuma irin jajircewarta da hakan ya kara karfafa ta da ma samar mata da kurjini a ciki da wajen ƙasashen nahiyar afirka bikin cikar shekaru 60 ɗin dai na rundunar sojin saman najeriya za fara ne a biranen abuja da kaduna ranar 23 a kuma kare ranar 25 ga watan mayu karkashin jagorancin shugaban najeriya sanata bola ahmed tinubu wanda za a kaddamar da fareti da kuma atisayen jiragen yaƙi sannan da kuma yin bankwana ga wasu manyan hafsoshin rundunar su 37 da za su yi ritaya daga aiki rundunonin sojojin sama na kasashe 30 ne dai za su halarci wannan biki sannan manyan hafsoshin sojojin sama na kasashe goma ne ake salon isowarsu Najeriya yayin kuma da manyan kamfanin da ke kera kayayyakin tsaro kimanin su arba'in daga ciki da wajen Najeriya irin su Airbus, Embraer, Diamond Aircraft, Havelson, Jet Aviation da ma Daikon din Najeriya za su baje kolin su. sai dai wannan biki na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da kalubalen tsaro a sassa daban-daban na kasar. to ko tattaro jiragen yaƙi don yin wannan atisaye yayin wannan shagali ba zai shafi aikin samar da tsaro ba wani saddabaru wannan runduna za ta yi I'm sure you know what I'm going to tell you now. The answer is, is clear. No, it will not affect our operation. That's a simple uh, batun ko wannan atisaye zai shafi hararen da muke kaiwa 'yan ta'adda a'a ba zai shafa ba mu gaya ma irin saddabarin da za mu yi a'a wannan ma sirrinmu ne na tsaro ai kana enugu a bara a irin wannan biki ana fafatawa kuma ana shagali a ɗaya bangaren don haka wannan ba wani damuwa to yanzu da rundunar sojin saman najeriya ke cika shekaru 60 da kafuwa shin me ake sa rai da gare ta kuma ina aka dosa air vice marshal edward gabquet shine kakakin wannan runduna After 60 years, what next? a zahirin gaskiya shi kansa wannan biki na cika shekaru 60 din nan zani ne ta tadda muje dominan domin da shekara ɗaya zuwa biyu masu zuwa rundunar sojojin saman najeriya za ta zama ta uku mafi karfi a nahiyar afirka kuma wannan a fili yake karara ma'anar hakan shine tsaro zai inganta komai zai daidaita Eya komodo ahmed tijjani baba gamawa tsohon hafsa ne mai ritaya a rundunar sojin saman najeriya rundunar sojojin sama ta ba da gudumawa mai yawa a bisa sha'anin tsaro ga dukkan 'yan Najeriya. In ka duba irin ayyuka da wannan runduna ta sojojin sama ta yi a ƙasashen waje kamar su Liberia da sauran ƙasashe yadda suka je suka samar da tsaro suka samar da zaman lafiya a wayannan ƙasashe. Sannan kuma in ka taho a Najeriya yau irin abubuwan da sojojin sama suka yi a bisa yaƙi da 'yan ta'adda da muke da kuma yankin Nafas da kuma ɓata gari a wannan ƙasa ta samu ci gaba kwarai da gaske a musamman in ka kula a duk duniya gaba ɗaya air power ita ce ake magana. Air Komodo Baba Gamawa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. To Ibrahim ma'aikatar al'amuran mata ta Najeriya ta ce tana binciken wani al'amari inda wani dan majalisa daga jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar kasar yake kokarin aurar da wasu marayu mata da ba a tabbatar da shekarunsu ba su ɗari a jihar wanda ake shirin yi a ranar 24 ga watan nan mai ci na Mayu. Abdulmalik sarkin daji ya sanar da shirye-shiryen ɗaurin auren a makon da ya gabata. Daga baya kuma ya janye biyo bayan cece kucin rashin jin daɗin lamarin. Ministar ma'aikatar al'amuran mata ta Najeriya Uju Kennedy Ohanenye ta gana da manema labarai a Abuja a kan lamarin a ranar Talata. Tana mai sukar matakin dan matakin ɗan majalisar uju ta ce ta tuntubi 'yan sanda sannan ta shigar da kara don kotu ta dakatar da shirin daurin auren har sai bayan an kammala kwakwarar bincike A nan minista Uju kenan take cewa san ma'aikatar mata da ma gwamnatin Najeriya ba za su lamunci wannan al'amari ba. na yi wa hukumar 'yan sanda wasiƙa wanda na buƙaci agajin 'yan sandan sannan na buƙaci kotu ta dakatar da shi daga abin da yake shirin aikatawa har sai bayan an kammala gudanar da kwakwarar bincike akan waɗannan matan domin a tabbatar ko an nemi amincewarsu kafin a fara shirin auren sai kuma bayanai akan shekarunsu sannan su wane ne mutanen da ke neman aurensu. A ƙarshe shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa a wata tattaunawa da wata kafar watsa labaran China ta yi da shi jiya laraba cewa a shirye Rasha take ta hau teburin sulhu a kan yakinta da Ukraine. Rasha bata taɓa ƙin yin sulhu ba. abinda kafar watsa labaran ƙasar ta cana zinhua ta ruwaito kenan tana cewa cimma sulhu zai kunshi bukatun ɓangarorin biyu mai ɗorewa. sannan a biya diya kan asarar da aka tafka a rikicin ta hanyar salama ana sa ran cewa putin zai kai ziyarar aiki na wani biyu beijing bisa gayyatar shugaban china xi jinping kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen china ta sanar a ranar talata to a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc har yanzu dai kan batun tsaro a Najeriya, kamar yadda aka sani, a 'yan kwanakin nan gwamnonin arewacin Najeriya sun yi ta tarurruka a ciki da wajen ƙasar kan yadda za su tabbatar da tsaro. Daga cikin ƙwararru a harkokin tsaro da aka gayyata a wurin irin waɗannan tarurrukan har da wani tsohon hafsan tsaron Najeriya, Janar Martin Luther Agwai Murabus. abokiyar aikinmu aisha ma'azu ta tambaye shi musabbabin ci gaba da fama da matsalolin tsaro da najeriya ke yi duk kuwa da matakan da ake ɗaukawa sai ya ce a gaskiya zan ce akwai kudai ya shigo mutane suna so kowa yau yana so ya ga ya kuɗin kowa yana so ya ga cewa ko me za a yi da shi kuma a kasan namu cewa ana eh, kana so a kalle ka da ido biyu shine sai kana da wani abu to saboda wannan ya sa yanzu da maza da mata da yara da tsofaffi kowa yana neman hanyar samu kuɗi sauri-sauri a kan neman samun kuɗin nan da sauri-sauri shi ya kai mu inda muke daya kenan na biyu akwai wasu da suke daga an kashe yan uwansu an kwashe mm, mm, ah, ah, dukiyansu ba abin da ya faru to a cikin wannan ma ya sa wani zai ce bari ni ma sana ji na rama amma in za mu zauna a fara tun daga wajen masu unguwanni a zauna da masu unguwanni a san me ke damun su. a kai a gan har hakimai me ke damun ku a zauna a tattauna wanda aka zabe su zuwa cikin aiki da ko a majalisu ko wanda suke kwamishinoni ko wanda suke ministoci su masu zauna da mutanensu ai kowane minista kowane dan siyasa akwai garin da ya fito a zauna me ke cewa mutanen ruwa a koriya me za a iya a taimaka in an zauna an gama duka waɗannan za a iya zauna a tattauna a san me ke damu ya za mu magance wannan abu zai zama na da sauki amma in an bi halin da ake ciki kowa yana neman ido a rufe ba za mu kai koyana ba. To daga shirin ka daɗe me za ka so ka gani waɗannan wani da su wannan tare mm. sun wanda ya kasance sakamakon wannan ah, na farko abin da zan faɗa na zauna da su cikin taron da aka fara har yanzu har aka gama duk su sun nuna suna so a maganta abubuwan da ke faruwa amma wani lokaci suna so abin a gama da sauri-sauri to wani lokacin kayi garajin tauna ka je ta kawo koshiya so shawara na shine mutane yanzu gwamnati sun sani za su bude hanyoyi da za su ji kukan kowa za su bude hanyoyi da za su yi magana da 'yan taro in akwai abu mutane sosai da za su yi magana da gwamnoni gwamnoni da kuma sauran 'yan taro da kowane ne sosai yadda za su zauna tare domin magance wannan abu 'yan tsaro su kada ba su iyaye ba sarakunanmu su kadai ba za su biya ba masu addini su kadai ba za su biya ba sai mun haɗa hannu duka dukkanmu mun zauna mun faɗa wa duniya mu gaskiya abin da ke faruwa da abin da ya samu kai da muke daga can za mu samu man maganta shi. janar martin luther agwai murabus a hirarsa da aisha ma'azu kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah za ka aura me take kafin ka aure ta haka ke ma yanki da aiki koya masa sana da wanto cewa mijin shi ma zai zo na da dubiya aure saboda cewa ba wai ta zama masa damuwa na kanan ba kai a haɗu ne a gudu tare shi wannan abu ne da bincike ya nuna cewa dukkan ƴaƴan da suka taso a gidan da suke ganin mahaifinsa yana cin zarafin mahaifiyarsu da ke ta yi wulakanta ta su ma za su iya yi saboda sun koya mu za a yi aure a arewa sai a dinga ma ƴatan mace nasiya ya kamata mazan nan yanzu a yi ta masa galgadi in aka zo zancen aure a musu galgade ba mu son duka. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin haska fitila kan batun cin zarafin iyali da bayanansu ke nuni da cewa akwai dalilai da dama da ke zama sanadin wannan zaman mu madina dauda ta nemi shawarinsu ga matasa da waɗansu ke sallama aure sabili da gudun samun kansu a wannan halin sai lawali ibrahim baban gida ya bayyana cewa to har ga allah ka san wa za ka aura me take kafin ka aure ta haka ke ma yanki kina da aiki koya masa sana da wani tocewa mijin shi ma zai zo yana ribibin aure saboda cewa ba wai ta zama masa damuwa haka nan ba kawai a haɗu ne a gudu tare tsare tare amma idan ki bar aiki ba sana din ko bayan an yi auren wani abu da iya ba ko daga zarafin dangin mijin ko kuma daga asalin shi mijin ma rene biyu ba daga bisani ko kuma in yanzu yana da aiki ba san me gobe za ta kawo ba ki sa shi gaba to yanki kina shi kuma kin ga sai taimaka ta dauki na gidan gaba ɗaya haka kenan na biyu kuma kuma za ku san cewa idan za ku kara aure ko idan za ka yi aure ka san cewa irin wa za ka aure din kuma me take da shi kuma me za ta yi offering me za ta iya samun ma ko ban da kai abin da zaka samu din gaba ina ga idan aka samu wannan din kamar zai rage wannan cin zarafin da ake yi bona wanda ake ganin kamar talauci ke kawo shi rashin abu ke kawo shi banda kuma wanda asali wanda haka Allah ya tun da sauran zuciya saboda me idan ana nema musamman irin namun da ba a cika jimawa sosai ko kuma kusancin bai yawa sosai ba za ka ga ba tafiya ake haduwa ba ba a cika fahimta halin juna cewa wani sauran fushi wuri ake gaba da sai an zo an zanna tare sai ka ga ana yin aure tashin hankali sai a ji maka yanzu fa sai hakuri sai hakuri ba za ka gana abin da ya gaba sai kun zana ta zagin din zaga ce lalle fa yanzu fa zaman gaba ɗaya hakuri ne ka shukan soyayya ta kare gaba ɗaya tun a waje da an yi aure kuma zaman hakuri kai ake da juna kenan To hawa barin ji shawarar ki ta karshe. yaya kike ganin za a iya magance yawan cin zarafin juna tsakanin mata da maza? To, na farko a matsayina na mace kuma a matsayina na mai rajin kare hakkin mata za a faro shi ne daga tushe kafin a kai ga wurin sayar uwa ta hasana hukuma mm. za a faro shi ne daga tushe ina ne tushe gida kamar yadda uwata ta faɗi hakan ne tabbas wannan abu ne da bincike ya nuna cewa dukkan 'ya'yan da suka taso a gidan da suke ganin mahaifinsu yana cin zarafin mahaifiyarsu da ke ta yi wulakanta su ma za su iya yi saboda sun koya za su iya yi wa mace a za su ga a ah, to tun da mahaifi na yi tun da iyaye su ne malamai na farko a rayuwar kowane dan adam kafin kowannen mu ya fita waje ya je wurin malami a makaranta ko kuma ku ka nemi wanda zaka ka ce kai ina son wannan matan hajiya madina da da voa ni ma zan bi sawunta na abin da take yi hmm. sai da muka yi wa iyayen ina son mahaifina abin da yake yi nake so in yi ko ina son mahaifiyata abin da take yi nake so in yi to idan mahaifin nan mai cin zarafin mace ne 'ya'yan musamman maza su ga ah, to mahaifina ya yi daidai ne ba wani matsala ba abin da aka yi masa babu abin da ya faru za su yi su kwana lafiya tunda shi ma ya kwana lafiya sannan idan 'yar uwarsu mace ta auri namiji madoki ba za su iya kwatan mata haki ba ki je ki yi hakuri haka ubanmu yayi shi yasa na ce za a faro shi ne daga tushe sai na farko iyaye da yan uwa sun tashi tsaye sun kwatan ma ƴaƴan wasu mata yanci a wurin mazajen saboda na yarjejeniya za a shiga kenan na cewa ba zan ba za miji na na aure shi ba zai min duka ba a'a shi namijin ne za su gaya wa ba za mu dauki duka ba shi namijin ne za su jawo kunne har gobe ni da hasana mun gaya miki har gobe ba a ɗauki ilimin ɗaya mace a arewa matsayin wani abu akwai waɗanda daga sakandare za a ce ki aure akwai waɗanda ko sakandaren ba sa zuwa saboda haka bakin su bai buɗe kamar nawa ba in namiji kuma kuɗuban da ake yi an za a aurar da ɗaya a yanzu shi aka yi in za lokacin da ake aure da a shekara hamsin da ya wuce yana yi bari na bari ki mishi biyayya duk abin da ya ce yana so shi za ki mishi in ya ce zauna nan ki zauna ka ki tashi To da yawa. Shi kuma ba a mishi wannan yana yi bari na bari. Ina na sani da yawa kuma mata yara mata abin da za su ɗauka kenan. To bari in tambayi lawali kafin dawo. Lawali ana muku wannan hudubar idan kuka zo neman aure yana yi bari na bari. Gaskiya ya Allah ba a yi gaskiya ba a matsalar da ake samun gaba ɗaya matan kaɗai ake mu nasiha in za a aure amma ni ba a muku ba a muku nasihan cewa ku ɗau nauyi saboda ka ku kai ga tauye mata haƙi ai ina ga matsalar da muke samu gaba da ni ban taba ganin cikin abokai na wanda aka kira kan mashi kudu ba akan ga yadda ya kamata ka zanna da matar ka ba kamar yadda ake yi mata ba dan ba a yi ba kuma ban taba ganin wanda ni raka akan masa gaban iya cewa ba wai yanzu ka sani kaza kaza kaza idan abin da dai ake matan da ba a cika mala ne. sa saboda haka gazawa ce wannan kenan gazawa ce sosai karar aka haka dan gaskiya to kin gani yarinya za ta je da wannan namu duk abin da aka gaya mata nan za ta dauka saboda me saboda tana so ta faranta wa mijinta tana son shi tana kuma so ta faranta wa iyayenta saboda haka idan ya fara dukan wasu ma ba sa faɗi ba su so ba su bari a sani a gida saboda su ga idan suka je gazawa je gida kai kara gazawa ne ko kuma sun san za a koro su ai abin da ubansu ya yi kenan maman ta ce ni ma haka uban ke min je ki zauna na zauna ban ta saboda haka ki je ki zauna shi cin zarafin mata ba talauci ba ne ba kawai don na san masu kuɗi da yawa da suke yi ba talauci ba ne kawai hali ne kuma menene ya kawo halin sun ga an yi ba abin da ya faru to mun dawo gare ki hmm. eh, eh, hukuma barista hassana bari mu ji shawarar ki me kike ga ya kamata a rika yi ma waɗanda aka same su da laifin cin zarafin juna tunda kin ce maza ma ana cin zarafin su to kin san an ce ɗa mai uwa murhu baya rasa gayan tuwo wani lokacin manyan nan fa suka ci zarafi da ke ana ganin su manya ne ba a hukunta su kuma ya kamata ne a ce duk wanda ya ci zarafin mace a hukunta shi ko ma shi wane ne ko dan wane ne shi kai ko dan shugaban kasa ne in ya ci zarafin matan shi a hukunta shi in aka hukunta shi wani ya ga an hukunta dan shugaban kasa zai ji tsoron aikatawa to dan shugaban iyo dan shugaban kasa ma hukunta shi saboda ya ci zarafin matarsa belle ni ni dan talaka kagan kowa zai ji tsoro to ba a yin hakan iyayenmu mata ba sa taimakawa tun baga iyayenmu mata na arewa ba sa taimakawa yarinya ta kawo miki kuka sai ki ce a ta koma gida ke ma ka ji ka zauna da hakuri to yo zamanin ki da na yau ɗaya ne sai kina jira ne sai an kawo miki gawa gida ki zo na ke kada ki ta kuka bai kamata ba kamar yadda ya faɗa mu in za a yi aure a arewa sai a dinga ma yatan mace nasiya ya kamata mazan nan yanzu a yi ta masa galgadi in aka zo zancen aure a yi masa galgadi ba mu son duka duka dai ni duk wanda zai taba yarinya na sunan miji zan dawo mataki zan dawo mataki da ki kwato ta ne ni zan kwace mata yanci domin ba jaka bace. ban baka jaka ka je kana ta duka ba abin da ya tafi zai sake dawa domin gobe zaka zama uba allah cikin nashi zai ya baka ya sai kana nan da rai sai yarka ta yi aure kai maka gan ana mata abin da kai ma'uwarta za ji daɗi a matsayin uba ai ba za ji daɗi ba za mu fara ne daga gida a gyara shi yadda ake ma mata nasiya yi ma maza nasiya in za su yi aure a gero shi daga kasa kafin a haura sama in ba an gero shi daga kasa ba ko me aka yi aikin banza ne amma ni ina kira da babban murya yau duk yarinyar da aka ci mata zarafi ta fita ta yi magana ta zo fida dukka ministry of justice na kasan nan suna da fida office su je fida office in ya gagare su a ajiya za su turo mana nan mm, abin nan a federal level za su turo to ba kya ganin za a samu mutuwan aure da yawa idan suka yi ta yawo suna kawo kara mijin ya ce ba zai aure su ba. ba gara a kawo karan ba ba gara auren ya mutu ba akan a kawo mana gawakin ƴaƴan mu wa yake son a kawo mishi gawan yin dan shi akwai wanda yake son ya haifa ya binne osi na ci yanzu da da mijin ya kashe ta yanzu yana nan a kuje prison aka bar ya'ya amma ba don duna mai suka kwashi yaran nan ba wani hali kike gani yaran za su shiga dukan safe daban rana daban yamma daban ai gara kashe auren kina nan da rai ki lura da 'ya'yanki akan a kashe ki ya'yanki ba su ganki ba kyakki riga kin mutu suna wani hali gara kina raye ki lura da su To masu iya magana suka ce abin kasuwa na mai ciniki ne kuma karfe duka karfe ne amma a cikin karfe akwai zinariya da azurfa. Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a na ƙasa a Najeriya da ya gwagwarmaya kwato ma mata 'yanci Hauwa Abdullahi Gambo sai kuma Lawal Ibrahim baban gida ma'aikacin gidan talabijin na Wandala da ke birnin tarayya Abuja da kuma wakiliyanmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. A gaishe ki da ki, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. wato Ibrahim a takaice Firaministan kasar Slovakia Robert Fico yana kokarin ceto ran shi bayan da aka harbe shi da ranar jiya Laraba bayan kammala wani taro da manyan kusoshin gwamnatin kasar a birnin Handlova abinda aka wallafa a shafin shi na yanar gizo kenan. An harbi Fico sama da sau ɗaya sannan yana cikin yanayin rai kwakwai mutu kwakwai. Ministan tsaron Isra'ila Yov Galant jiya Laraba ya yi wa firan ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu suka bisa gazawarsa da kirkiro dabarar tafi da al'amuran gwamnati a Gaza bayan kammala yakin Isra'ila da Hamas. To sai dai shugaban na Isra'ila ya ce babu dalilin yin hakan har sai sun tabbatar da nasara akan Hamas. cikin wani yanayi na sabani da ba a saba gani ba tsakanin shugabannin biyu Gallant ya yi wata sanarwa ta kafar talabijin yana mai cewa baya goyon bayan isra'ila sojojinta a kofarar hula ta jibinci al'amura a gaza yankin da ke gabar tekun mediterranean wanda ya kasance tushen falastinawa akalla miliyan 2.3. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken jiya laraba ya sanar da baiwa ukraine dalar amurka biliyan biyu a zaman tallafin soji da zai taimaka ma ukraine a yakinta da rasha yayin ziyararsa ta wuni biyu a kiev sanarwar na zuwa ne yayin da dakarun ukraine suka janye a wasu sassan arewa maso gabashin kasar biyo bayan wata zazzafar fafatawa da dakarun rasha to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da produzan mu dadi balawai sai kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam